inda ya buga mace ke tarin tangar daga harkar noma a Adamawa. Siyasan nan da ka dauka alƙalƙin da kwana ne. Ko an kaburan da suke maganan nan mun ce a yi gishirin manoma gurgudo wanda za a fara da karshen ta aka ce a kansiloli su je su rijistarin a wani su kawo. Ko kansilin lokaci yana kintin zai shiga siyasa da sai karbi da sunan mutane ta tsaya na kanzan da shi cewa na rubuta ka daga rayu dace da ni sun karbi dace ne har da Allah na ga maka. Ni lissafin da aka yi nan kaɗan ne manoma. Sauran duka an dangan siyasa ne. Sai mu ce Allah Shugaban kungiyar manoman shinkafa ta ƙasa reshen jihar Adama Alhaji Abdullahi Mai Kano tafi da ke mai da martani ga tsarin rabon rance noma ga makananan manoma na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai taken Anko wa skim Wannan na zuwa ne sakamakon sanarwar haɗin gwiwa na kwamitin rabon rancen da ya haɗa da wakilan bankin tarayya, kamfanin inshoran manoma, bankin noma da kuma ma'aikatar ayyukan noma ta jihar Adama wanda kwamishinan noma Alhaji Ahmed Waziri ya bayar. Karkashin tsarin kowane manomi zai amfana da rance rancen naira dubu ɗari da sittin domin nomad kadada guda kacal sabanin naira dubu ɗari biyu da ishirin da bankin tarayya ya ƙayyade kuma ya baiwa kowane manomi damar neman rancen noma na kadada ɗaya zuwa biyar ko menene dalilin rage naira dubu sittin da kuma yawan kadada da manoman suka nema rance tambayar kenan da na yi wa kwamishinan ma'aikatar noma ta jihar adamawa alhaji ahmed waziri ta tana da kamar biliyan arba'in daga cikin wannan kuɗin mu a adamawa mun zaɓi manoman su noma da shinkafa da masara mun sami jinkiri kaɗan a abin da muke yi ita babban bankin tarayya ta ba da daman mutum na iya noma kadada guda zuwa kadadu biyar kowane manomi amma don mun yi jinkiri za mu dai baiwa kowa daman ya yi noman kadada guda kawai kowanne cikinsu zai samu naira dubu ɗari da sittin to shi ɗin ne za mu yi amfani da shi a wannan cikin daminan nan adamawa ita cbn bata yanke yawan kuɗi da kowace jiha za ta yi amfani da ba. Kokarin da na yi ta waya da aikewa da sakon karta kwana ga jami'in hulɗa da jama'a na bankin tarayya Mr. Isaac ya yi mini bayanin adadin rance da manomi zai samu da kuma jimlar abin da suka baiwa jihar Adamawan ya ci tura. Daga cikin koke-koken da ƙananan manoman suka gabatar su ne na fara da yawan kadada da suka noma da zimmar ganin cewa rancen zai taimaka musu. Kamar yadda Malam Sadiq Jimeta ɗaya daga cikin ƙananan manoman ya shaida mini. Yanayin da muke a ciki ba za ka iya ka samu masu aiki su je su yi maka wani aiki ba kuma ka saya kenan ai gona yana cikin daji ba amfani gonan kuma tun da kuɗin da aka ce an shafa mana kuɗai mun fito mun sa hekta biyu hekta biyar hekta kaza kuma bisa ga haka kowa ya je ya nemi gona an yi tattali aka yanzu kuma gashi nan ai ya zama tamkar asara ne a gare mu wannan kuɗi ba mu san yaya ba don hekta ko da hekta ɗaya ne dubu ɗari biyu da ashirin ne ai na sauran ya shiga fargaban ƙananan manoman ba zai rasa nasaba da yadda gwamnati gwamnatin jihar Adamawa da ya gabata ya salwartar da naira biliyan biyu na rancen noma da kawo yanzu babu bayanin yadda aka sarrafa su. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.